بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء جمال تفسير القرآن mai girma daga wannan masallaci na Umar Dan Khattab da ke nan yan kwadar kungiyar zara ta tarayyar Najeriya Bega Junction ko babban birnin tarayya abuja yau muna goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin ya nisha yau muna goma sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu gudunmuwar marayu a takbir farida na damu farida na damu daga can mai kama ta aiko marayu gudunmuwa ta kuri naira dubu dari sai kuma duk Allah malam a yi wa baba alhaji Ahmadu da alhaji Nadabu addu'a ga alama alhaji Ahmadu cancanci kenan da kuma na dabo sai alama na nuna ɗalibar ana rama ce da muna addu'a Allah ya mata albarka Allah ya yi wa gidansa albarka Allah ya yi wa albarka shi kuma alhaji Ahmadu cancanci Allah ka gafarta masa Allah ka lullube shi da rahama ya Allah ka sa aljanna firdauni ta zama makomar shi a duk Najeriya ban san mutum guda ɗaya ba da dukiyarsa ta taimaki da awar shek a masa mamar gudu da mana hajji a mara tattalin shi ya sa lokacin da Allah ya masa rasuwa duk wanda ya je jana'izarsa zai gane cewa Allah ya gwada ƙarfin girmansa saboda irin yan adam da Allah ya sa a wurin jana'iza akwai wani tsohon gwamna da kyar aka yayi wuce aka tura a cikin mota ta domin a kai da rayuwarsa saboda kawai yawan jama'a Allah ka da kamarin da rahama shi ba alhaji na dazo Allah ka masa albarka Allah ka sa albarka shi ma labari ya kama ta hanya ingantacciya a can baya akwai iyalinsa da Allah ya mata rasuwa da yake ma muna addu'a Allah ya gafarta masa. akwai Ahmad Bashir Barodo Ahmad Bashir Barodo ya aiko marayu gudun gurguri naira dubu ɗari Allah ya taka masa da alkhairi Allah ya duke sa albarka Allah ya tsare da mugun ji da mugun gani da bakan kaddara da mu da shi Allah ya sa mu mafaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nan cikin surata ta kiyama akwai muhammad hadisu a shafa muhammad hadisu a shafa ya yi ko marayu da farko naira dubu hamsin Allah ya taka masa da alkhairi Allah ya wuce sa albarka ya wuce sa albarka idan iyayen na dare Allah ya masa albarka ya su riga mu Allah ya lubuce su da rahama akwai fama shakima. fama shakima ya yi ko marayu da farko naira dubu arba'in Allah ya taka masa da alkhairi Allah ya sa daga duniya ya gama fama hana zuwa yana aljanna za a wuce akwai hadiza a nibi ka aiko barayi gudun mulku da yara dubu talatin amma sannan fanna ce ba mace ce ba fama ba oh ba ba mace ce fanna da yake ala rama ba barbare ne ya gane sunan inda sunan da irin nasu da bare bare sunan da fanna to fanna a ta yi mata albarka in tana da nufi Allah ya mata albarka in babu nufi Allah ya ba ta kwarai wanda ba zai ba take da wuri ba akwai hadiza alili mun ce ta yi kowane gudun wani yana dubu talatin haka ne to ba ta da yau sun da kura sosai bayan hadiza alili da falla har yanzu akwai jamila muhammad lawal jamila muhammad lawal ta aiko marayu gudun wani gudun yana dubu ishirin allah ya taka mata da alkhairi allah ya wuce ta da zuri'a a da iyalan gidan ta albarka akwai hawa akwai wasu bayan allah su goma kowa cikin su ya ba marayu gudunmuwar naira dubu biyar sun aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu hamsin ya allah waɗannan bayan ka guda goma kafin su allah ka biya masu dukkan bukatun suna alkhairi duniya da lahira allah ka sani shi daga kowane irin shari da kowace irin fitina daga nan akwai har yanzu hawa musa abdulkadir na ce muku mata sun tara kura sosai yau hawa musa abdulkadir hawa musa abdulkadir ta aikowa marayu gudun mokuli naira dubu talatin allah ya taka mata da alkhairi allah ya duke ta albarka allah ya iyalanta albarka idan suna da miji allah ya mata albarka idan ya riga mu allah ya sa ta same shi aljanna in babu kuma allah ya bata da kwarai akwai musa rabi'u umar ya yi ko marayu gudun mokuli naira dubu ishirin da biyar Allah ya taka wa Musa rayu Umar da alkhairi Allah ya wuce su da zuri'a ta albarka sai wasu bayan Allah da karo da titi sun hada wa marayu gudunmuwan naira dubu ɗari da talatin da tara da naira ɗari wuce ya Allah waɗannan bayan duka kafin su da wanda ya bada kaɗan da wanda ya bada da yawa Allah ka kwashe su duka su zuba a kan da ke don su ran tashin Allah ka tsare su ka tsare zuri'a su ko bayan rayuwarsu waɗanda suka nemo taimako a nan masallaci sun nemo gudunmuwa ta naira dubu ishirin da biyar da naira ɗari da ashirin allah ya saka musu da alkhairi allah ya rufe su albarka abin da aka tara wa marayu yau shine naira dubu ɗari biyar da ashirin da tara da ɗari hudu da ashirin allah ya saka wa kowa da alkhairi allah ya saka wa kowa da alkhairi allah ya kula da yayan mutum da yayan mu za su zama marayu ne ko muna ne domin ko mun san ko mun ki dole wasu ran za ka kasance wata ranar da kake ji wani yaro ta ce da na yi da kai to wata ran kuma kai ne zaka rasa yin yi jana'izar ka Allah ka gafarta mana mu ci gaba da ba marayu wa Allah ya wa rayuwar ku albarka ke zaki marayu Allah ya ya mutu, ya tausaya wa kasan mu mu zaki marayu ne mu kwafaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin kitabun ranar alkiyama account din marayu Julius Offers account shine Julius Offers and Privilege Foundation Abuja shine suna account banki Jaris Bank. Account number 000-455-3753. Zan maimaita 000-455-3753. An gane wannan? Allah ta'ala ya samu dace. Na, an gama ina mutu kwana. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن أمتنا بعد أن يعملوا شيء وإن sunaye masu kyau kuma idan za mu kira shi ko za mu rufe shi mu yi amfani da shi tauhidin asma wa sifat yana da inda aka dace na sosai a cikin wannan kasa shi yasa idan muka samu gabar muke dan fara da bayani domin jama'a ta san ubangiji Allah ka gafarta mana idan ba ku manta ba jiya na faɗa mana cewa Allah ne da kansa da sifa ko ya kira kansa da suna to dan ya siffanta wata halittarsa da wannan sifa ko ya kira wata halittarsa da wannan sunan kada ka ce za ka shafe na Allah don kai kama da halittar ko ka shafe na halittar don kai kama da Allah a ka bar wa Allah na shi ita ma halittar kai ne kamar mata naka duka suna da shi sai dai ka yadda cewa a hakikanin sifar akwai bambanci Shi ne. jiya da ramar karanta mana laisa ka mislihi shay'un laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir idan an ce Allah yana da hannu sai ka ga mutum yana da hannu sai kai kyaman ka ce Allah yana da hannu kare kama da mutum to matsala ka samu kwakwalwa ka ce ta samu matsala sai ka ɗauka hannun Allah yana da mutum ne da ka yi da hannun Allah ba irin da mutum ba da shi kare sai da hannun da yake kana da matsala ba ta da matsala yanzu misali mutum yana da hannu ko kofa tana da hannu ko ba ta da hannu aka ce hannun ƙofa. amma hannun mutum irin da ƙofa ne mutum yana da ido haka ne mota ba tana da ido kyamara tana da ido idanun nasu ne dai har ruwa ma yana da ido aka ce idan ruwa bayan ne ba ne kenan da abu ya yi tarayya a suna ba don ne yi tarayya a ba a hakikanin sifa tana da kafa sai gani mutum ya ce kafar motarsa ta samu matsala ai kafar motar nan ba irin kafar ka bace amma sai a ce mota ba ta da kafa don kafe kama da mutum ko kai ne za mu ce ba ka da kafa don kafe kama da mota ta ga shi ka ta mata na yanzu kana karanta alkurani da girma Allah ya kira kansa da alhayyu ya kira kansa da bai menene ma'ana alhayyu rayayye Allah rayayye yana da rai rayayye ne ya kira kansa da bai alhayyu yace Allahu la ilaha illa hu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum aha la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm يسكت سوى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل أولو يتبوى الحي هو الحي لا وعنت الوجوه وعنت الوجوه من للحي القيوم وقد صاب من حمل ظلما دولا الحيو الحيو اللي على رقع كرم تعبان صفة واي الله سنة واي سنة الله دي صفة to bari ka yadda za ka samu matsala yadda Allah ya kira kansa alhayu to kuma sai kira wani ba Allah ba alhayu يجي يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها نعم وكذلك تخرجون الله يجي يخرج الحي من الميت الله لا يخرج الحي من الميت نعم ويخرج الميت من الحي يرى الميت على الميت دجع الحي da Allah wannan alhayin Allah ne da hayyun da aka ciro daga mayitu da hayyun da aka ciro mayitu daga gare shi duka wannan hayyun guda biyu akwai Allah ciki wane ne wannan hayyun mutum alhayyun daga cikin rufe a shiga mani almayitu ko ko kuma shi mani almayitu daga cikin rufe a shiga alhayyun sai a samar da wani yaro kaza alhayyun ce daga cikin da suka tafi albayi bai ko ba albayi kubai shi kuma kwan daga cikin sai a sake tafi alhayi sai a tafi wa sai a sake tafi kaza ke nan kamar yadda Allah yake alhayi kai ma alhayi ke ma alhayi shi ma alhayi su ma kowa alhayi agwagwa saniya kyankyasu zirnako tururuwa gyare وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله يسير للرواة مطمئن قوة زمان حي to yanzu da kuka ce a ba zai yi ba za kuma ta Allah da mutum ba dama a ce Allah alhayu ne tun daga mutum ba alhayu ba dama a ce mutum alhayu ne tun daga Allah alhayu to sai ka kashe ɗaya a cikin mutum ka samu matsala ko ka samu matsala ba ka samu matsala dole ka yi da Allah ne ne alhayu ne mutum ma mai ne amma asalin hayu asalin rayuwar alhaya ne iri ɗaya ce shi mutum rayuwarsa tana da farko tana da ƙarshe shi ba Allah rayuwarsa tana da farko tana da ƙarshe ba ta da farko ba ta da ƙarshe ashe kun ga sun yi tarayya ne a sunan sifar amma a hakika na sifar akwai wani ta zama ahlus sunna wal jama'a Allah ya kira kansa da shari'a basira yace inna Allah ya amuru kuma atu abdul amanat inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna إن الله عما كان سميعا بصيرا لا يملك ولا سميعا بصيرا يكون عايز إن الله للي الله كان سميعا بصيرا يا كان سميعا بصيرا نعم كذا الله كان سميعا بصيرا to ga wani da zai an basira din ba Allah ba hal a tare da ta ala al-insani hinum min al-dahr lam yakun shay'an madhkura wannan basirin Allah ne Allah ne inda ka naka dan insana lalle mun mutu zuwa mutum min nurbatin arshaji daga da ka shi. daga dukkan mani aka yi tsakanin mani kuwa da mani mani me ya sa aka rike shi na batali da mun jarraba shi faja Allah sai muka sanya ciwa Allah amin inna ka laka dan insana wa aka halitta min lokacin na sharrin na mutane wa za a jaraba shi mutum فجعلناه شي ما وانا كورونا والواجنان شي مسلم فجعلناه سميعا بصيرا sai muka sanya shi da sami'an basira to yanzu Allah ne zaka ce baka yi sami'an basira ba ne ko mutum ne ba za zaka yi sami'an basira ba dan Allah ya kama da shi ana ramma sai ka karanto mana wasu sufofi da Allah madaukakin sarki huwa Allahu la ilaha illa huwa هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الله الخالق البارئ المصور لهم أسماء الحسنى لا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو الثالث على الملك ولنا على الملك وحده والعالم الله الله دنيا ده أقول لك إذا كان البركة وأنا عارفة dole يا ce Allahu akbar to ga ملك maliku أما السفينة فكانت أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ وقال الملك اوتوني وقال الملك اوتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ما كان ليأخذ أخاه ما كان ليأخذ أخاه الله في دين الملك إلا أن يشاء wannan maliku maliku da cikin ayoyin nan Allah suke yi Allah ya ce a fasa jini da amma jirgin ruwa fakana ne masarki da sauki da jinai ne suka yi fatina shi ya amalu da bilbahari suna a tabar jirgin ruwa a cikin kogi suna haurawa da mutane ana biyan su kazo da ke fara su ana yi ba sai dai nufin da yau da yiwuwar illa don ne wasa da wara a sai da suka nufa gaba ba baya ba wara tana ɗaukar ma'anar gaba tana ɗaukar ma'anar baya ba mu da lokacin za mu yi cikin wannan ƙur'ani ne girma amma nan wurin tana ba da ma'anar da ne gaba malikun akwai wani sarki a zalimi ya kudu kulla tafilatin dafa. duk sanda ya ga jirgin ruwa mai kyau sai ya kwace to dan sai ya kwace shi sa ne ba sai mata illa kenan wannan malikun wani dan fashin jirgin ruwa ne wa qala al malik wa ne, maliku yace a je a zo masa da annabi Yusuf da gidan gurgudu wani maliku ne wannan shi ne jirgin masa ba Allah kenan ga maliku Allah ga maliku ba Allah ba to kai dan a ayi tarayya wanne zaka share wanne zaka bari ملك القدوس والسلام المؤمن وده المؤمن أشكي وانا آية ثم هو المؤمن بعد ما قال رجل مؤمن من آل فرعون يكون رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أفمن كان مؤمنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا aka ambata shi mai nan ayoyi Allah ake yi wa kada rajulu mu'min wanda kuma ga abin karara hmm. wa kada rajulu mu'min hmm. wanda ba bukatar fasara hmm. rajulun mu'min to ne za ka gode al-mu'min al-muhajir al-aziz wa la azizu a cikin wannan aya to ga wani azizu ba Allah ba qala imra'atul aziz qalat imra'atul aziz ana ashaqa al-haqq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin qalat imra'atul aziz matar matar aziz ne take matar aziz Allah ne Allah yana da mata وأنه تعالى جد ربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يعني بيد ماتا بيد kenan daga san da ka ji ce matar azizi ka san ba matar Allah ake yi ka san wannan wani azizi ne kan kasar mata to wannan da zaka ce Allah ne zaka ce baka ji azizi bane ko wannan ne ba azizi ba amma a zintantaka ne ne ta Allah daban ta shi ne daban laisa ka mithlihi shay'un laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir aka ce aljabbarul mutakabbir wane ne aljabbarul mutakabbir a wannan aya to ga wani jabbarul mutakabbir din ba Allah ba kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbir jabbar ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar wacce aljabbar almutakabbir Allah na almutakabbir aljabbar ba Allah ba hmm. wanda zaka share wanda zaka bari na ji Allah ya izala yana dariya wanda ake kalli da dariya mu Allah ba haka yake ba wato gidan kin an ce Allah ya yi dariya an siffata Allah da ba da mutu ya mutum zai dariya Allah ya dariya to akwai abubuwan da mutum din yake kuma Allah ke shi ma yana sai ga wani da za ka yi ba a ciki mutum yana yarda ko bai yarda ba ba ta ba kada ce na yarda da wani ko bai yarda da shi ba kenan mutum yana yi yadda a rufa Allah ma yana yi rabi Allah anhu rabi Allah anhu wa radu rabi Allah waye riba ta cikin rabi Allah wannan yadda waye da Allah wa rabu su ma su yi riba wa rabu ado wannan riba kuma ta wa rabu waye ta bai to ne da zaka ne ka ce a Allah bai riba ba ko kuma wancan bai ba da zai dauke ka kasar da sabuwa ne ana rama kaidi innahu yakiduna innahum yakiduna kaida sannan wa a akidu kaida lokacin da wani ka dawo amma jinin kafirina an jirhum ruwaida innahum yakiduna kaida wannan kaidi ne yakiduna zuwa daga yi bayi wa a akidu kai wannan kuma na wa'aki du kai waye wannan kai ne Allah ba shi kai Allah ya yi kai ne sai kana mamakin Allah ya yi ya ba shi dariya makaru wayan kuruna wayan kuruna wayan kuruna wallahu khayrul makirin wayan kuruna suna cikin wannan makaru bayi wayan kuruna da kuma waye wannan makaru Allah bayi shi makaru Allah ya yi makaru ba ka yi mamaki ba don Allah ya yi dariya ba wa ya yi dariya yamkuruna wa yamkuruna innal munafiqina yukhadi'una Laha. wane ne wannan mukhada'a ne munafikai wa huwa khadi'uhum ita kuma wannan waye wannan khadi'uhum nasullah nasullah nasiyahum nasullah kuma zan Allah fa sai mun shi ma ya manta da su nasu suwa ce wannan nasu bai fannati nat waye wannan kuma fannati yahum amma ba su wani da yake bayan da ne mace kai mantuwar ka shi ne abin ya kuce daga kwakwalwarka Allah ba akwai ilimin da ke kuce masa bayan da ke kuce masa shi ne wa mata na rabu ka nasiya wa na rabu ka nasiya ka zama yake da ya mace amma dole kai da kan ake nasiya nan ma ake نما علي نزيع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرت وكذلك كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك كما اليوم تنسى القرآن المجيد نعم وزور حتى بعد العبادة Allah na bada labari bayi ba suna bada labari wai ta sarar da jini labari a zuwa wa in asarman nabiyyu ila ba'd azwajihi hadiban falamma nabba'at فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها فلما فلما نبهها به Allah ya ce wa asabar da jini na ba da ruwa ziya ita ta ambaci lokacin da annabi ya sirranta wani labari zuwa ga ɗaya daga cikin matarsa ɗaya daga cikin matarsa wata ce ita ce hafsa cikin umar har sai sai na Umar bin Khattab wata al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan sallar azhar sai ya zage matan da fada ya je wannan daki da shiga su gaisa ya dan zauna da ita a dan yi hira ya ba ta labaran da ba ta sani ba an tana da tambaya da yi matsalolin gida a tattauna kamar ta minti biyar ko goma sai ya shiga sai koma wannan daki nan ma ɗan ɗan ka gurgudan wannan sannan ya wuce wannan dakin haka ne sai ya ya da baya wanda zai fara a ɗakin ta sai ya sa ɗakin ta da ƙarshe da zai daga sanda zai yi ɗakin magariba ta yi shi ke da ruwa ya daura sai ya kuma za ana tsara alaihi wasallam to sai zai da duk haka ba abin da ke wuce dadi a duniya kamar yadda aka ji a ɗakin kuna tuna kuna kadi annabi yana mai musu sallar da ban sha'awa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi fuskar ta za a ga tana haske kamar kan da aka ga sarbobi ne ilimi da hikima kuma da zai samu na zamani wasa da ita to ta yi da aka je ke zauna ba a ɗakin da nan to ita sai ta gaya maka kaɗan tana so ta samu ƙari ya za ta samu ƙari sai ta fara fulani san sai ta samu wata dabara sai ta gano babu abin da aka je ke so kamar zuma kamar mai saboda haka da ranar sai tura a cikin wanda zuwa mai kyau kita a rai Su sa akwai mata masu hikima wajen ba sai da ake wuce na gungura ba gungura ba ki rubuta ta rai ki sai a yi competition kina da hankali me ke faruwa sai annabi ya shigo tattaunawa da za su yi an gama yi daidai gwargwado ta yi ya kare yanzu annabi zai fi wuce wani ɗakin sai ya daga mai sai ya ce ya rasu da na an yi wani zuwa da kira da su maka masan da ruka za ka zauna ka aisha maza ala da alhamdulillah ana yi albarka zuwa da ruka samu a kawo ka aisha a da ruka za ka koma wajen zauna sai da kawo mata zuba ya ake shan zuba yadda ake shan kudin aya yadda ake shan zuba yadda ake jin jari yadda ake jin fura da suka nuna ya ake yi fura da suna shan zuba da nuna yi ana nan wajen fura da nuna yi ba suna shan zuba amma da kuma abin da muka sani zuwa shan zuba da ya ta ake nan sakawa ko na cokali ana ɗan saka kamin ka kawai shan zuba yana cin da yawa to ita kuma bukatar da ta biya Allah ya bata sai ta zo na ta sake ɗauko wata labari ana kan shi, ana ɗan tari sai ya gama da kawo da ruwa ya wanke hannu ya ba shi ba sannan ya wuce to ba ta san kin ta cewa ɗakin da ya shiga zai fito ta yi ɗin daidai ya shiga nan ya fito amma idan ya shiga ɗakin zai zai shuru sai ya ɓata lokacin da zai fitowa to ne ya wannan na zai zuwa ake da ta hasa a dokar gwamnati ne suka ce a dole da zaro ne zai da shirin Umar ba aka ba za a kashe a wani da suka fara bincike sun sun zama da zuba ke kawo masu ana sallallahu da wasallam suka ce ah, a to zuba ke kawo da zuba kama kamata ku yi mu ma mu sai abin da zuba ne zo mu rike shi to ai yari ya ta zuba da ke zai na kuma sai ya wuce ɗakin ta kamiyyar zo na kunan abu da zai to ya za a yi suka ce a ah, yanzu ya tuku da kamiyyar gano yadda za a yi abu da farko mu hana ki shan wata zuba idan muka hana shan wata zubar ya zama da yanzu zafin ya koma daidai ba inda annabi yake dadewa da yawa to daga nan kuna neman karin shafi hukuma sai ya zama daga baya yanzu dai wata zuwa mu fara taka masa dai to ya zaku taka wa shan zuwa da kulli sai suka gano wani abu annabi Muhammad sallallahu alaihi da babu abin da baya so a duniya kamar a ji wani wari wari ko wani karni karni daga jikinsa sai suka ce ke zai da zamani yi in ya fito daga ɗakin zai da ma'aikata ɗakin da shi da ya shigo in ki matsa kusa da shi ke ce ya rasu da za a yi a shi mumin da rayuwa da magafiya ina jin waluwa na magafi da jirgin ka magafi wani abu da ya yi kama da tabar ruwa laraba suna suna yi cikin abu sha yakan tsara abu sha daɗi amma yana da wani wani ne yadda kamar ruwa take da waluwa ne haka to a lokacin zai yi tunanin zubar shi to ko da ya ɗan ke fato in ya baro ɗakin su kuma ɗaki na zai shigo in ya shigo kuma sai ya ɗan ta to yadda annabi ya zuwa zuwa a cikin sa zai ji nishan wannan zuwa eh an yi baki an yi baki an da ne an da to yanzu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da sai ya taso yana ga dakunan wa matan yanzu ya zo ɗakin zainab duk inda ya shiga mai ɓata lokaci fito ba yana shiga ɗakin zainab shiru mai fito ba aisha da hamza suka ce a ba matsala yi da karshe a yau an zuwa karshe da ba ta ke suna yi wata ce a nan kai ka kallon sa a matsayin annabi su suna kallon sa a matsayin mijin a matsayin wa a matsayin mijin yanzu yadda muke kallon adam ba yana da bambanci ne da abin da yake kallon sa ana ya kawo magana ta ce ala nan saboda ita mai gidan da ce ta riga da ta shafi da ba zai da kwana da nake to yanzu ya ya fito dakin aisha da zai lawa yana mutuwa kusa da ita sai da kanar dakata sai ce mene da shi ya rasu da lawa wani ke ji da ban a cikin gaba mene ne ce a ina jin wani wani daga kan sha magafin sai ya shi yake bai sha magafin ba ina jin amma na sha zuba a aikin zaina ina jin zuba sai a sa masa magafin amma ni zuba nan ta kawo matsala samu mu ruwan sabon da wanke a aka ba shi ruwan sabon da wanke hannu aka ba shi a ashiwaki ya goge baki ya gudu ya wuce sai za ki wa yana ita ba ta dan matsalolin da yanzu da lafiya yake mene ne yake wani abu ne shi da ba da saba ji a wurin nan Me ne ne wata? ina jin wani wani wani magashi magashi haka yana kai da gaske ga manzo Allah ya ce inna eh, lillahi wannan dai zuwa ka haifar da matsala to wallahi ba magashi ne ba zuba da ni a ɗakin zira na wanke hannu na kuma baki amma abin ya gaga sai ce ka san magashi da kama abu ba da kawo ma zalu da ƙara wankewa ya ƙara wankewa ya zuba baki ta ce to ka da yake yaya to ka da ba, dama yake kake kisa wani abu ne ta yake jin zuban da za ta haifar da matsala da gina za ka haifar zuban nan ba sun ta yi rasu da daga ka sha zuba a kan zuwa da magabin ka ce ba za ka ƙara ja ba dole Allah ta yi kokarin ta ke ce Allah ne masa albarka ta ce amma dai kai wallahi ba za ka ƙara ba عظم الله كيدهن انهن هن هن هن ita ke da ita ke da kuna a dukiya daga nan wani gaji ya kama har ya juya zai fita sai dawo yadda hasan ce idan aka magana sai da gaya da cewa wannan tsarin da ba'a na nan karki gaya wa kowa kun san ko ba ta magana karama sai ta zama mai ba na fi so daga daji da sha ba ta da dalili ba amma yin labari ya yi a to ba za ta ji ba ta ce a ba ba da Ba za a Allah ya kawo hanya yi. yana da ka sai da ba da bakin aiki ta ce ya a ai abu ya tabbata a Allah ya ce wani ƙara kan zuwa ba zai kara da wani ƙara to haka ka kai da aiki ta ce ba zai taɓa jin jira da domin ya rantsi a dabin ya ke an gama ya rantsi ya kwarai da gaske ta ce a rasu da lari wannan zuba ka kawo a kan ta da to amma da kamin ya ji ya ji karin gawa kuwa banda ke duk duniya ba wata gawa kuma har abada ba wata gawa ke ma saboda zai muka shirya fulani da shi kana gawa matsalar sunan manzan Allah ya rubuwa aisha ta ce na riga alkawari har abada duk duniya ba mai kare suna da ya ce ya kuma magana da magana da ta mutu da take take ba zai yi annabi ce magana tun ne kan da suka da Allah ba zai yi to ashe labarin da ta gaya masa nan duk da iyanan magana ta zai ba a gaya wa kowa ba annabi da gatan Allah har Allah ya turo Jibril ya zo ya gaya masa cewa labarin nan da ka faɗa wa Hamza ka ta gaya wa kowa ka faɗa wa shi shine wa in asara nabi ila ba'd azwajihi kamar ji ta da annabi ya sirrata labari zuwa ga ɗaya daga cikin matarsa ita cewa ita ce hafsa falamma nabba'at bihi yayi ka take ta bada labarin ta gaya wa ta ga yawa Aisha wa tarahu lahu alaihi sai Allah ya bayyana mata cewa ta da labarin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu amma idan ta arrafa ba'dahu wa arada an sai ya faɗa mata sashin labari ya kawo da ke daga sashin labari da zo sai ke mata na da na gaya da ke karfi da kowa to ki fi da wannan labari kin je kin gaya wa Aisha cewa na ce ba zan kare shi zuma a kin jina ba ko ga wannan daga labarin akwai shi ne bayan ya ce ba zai sha ba kuma ya yi ne ya rantsa to bai gaya mata cewa ya tafa har zuwa da ya tabar labarin ba sai ya faɗa masa rabin labarin sai kawo da kai daga rabin labarin saboda kin shugabanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana magana da kan ka hada ta da bango ka ce sai ayi kekere keke ayi ya kore duk abin da zai yau sai ayi ta dalla dalla gwari gwari yau sai a haka a tutar gwari ba ya fita idan ka dan ka dan tsaya duk ka ran sai ka bari sai ka dan kala kula ka ce ko abin da kake su ki duk abin da yake a gidan nan ba da wanda shi. ko cikin na biyu ido na abu ne da ido ne nake na ga to sai da tsoro abin da baka sani ba sai ka dauka ka sani sai ka ga ko ina tana daukar mataki to wanda shi ne kwallon shugabanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma ba'a hali, yayin da ya ba ta wannan labarin sai tunani ya zo mata a ah, ta san da gari sai aikata magana banda aisha duk duniya ba wa ya su ne na annabi ya wannan magana nan ɗayan biyu ko aisha ta saba alƙawarin da suka yi ta ji ta gaya wa wata wata kuma ta gaya wa ta gaya wa Allah sallallahu da ko kuma ita kai tsaye ta sanar da wa ta sanar da maza na sanar da sanar shi sa har ta ƙara sai ta ce man ba aka haza waye ba ki wannan labarin ya rasulullah nan da ke annabi ya gane cewa wannan bikin Aisha da ita kai ta gaya wa ƙara ne da ita sarki da kowa na ba a biyan alimur kabir al alimur kabir shi ya ba da labari tabbaya da wani ne al alimur kabir su ku kalli ayar wai za a da yi da ba da zuwa jina da ta ma na ba a ciki wannan tambaya na na a ciki da aka ba da labari waye ba da labari mutum mutum da jima ta mazan Allah sallallahu alaihi واعترض الله عليه عرف بعضه وعرف عقابه فلما نبعها به وتكما نبعها به ويبان وجه الأمر عليه محمد صلى الله عليه وسلم قالت من أنبعك هذا قال نبعني العليم الكبير yanzu kuma shi nan ba a daga waye yake al'alimul kabir to dan baka so alimul kabir ya kama da annabi zai kace da ba a hadin dan ƙarya ne ko so ya a hadin za ba su da hukun gala a kiyar ahalin suna wata saboda haka dukkan wata sifa لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أو تعالى وإن ربكم وإن إن ربكم لرؤوف رحيم الله يجب أن ربكم لو بجد كل رؤوف رحيم رؤوف رحيم نعم نقول سيدي لقد جاءكم رسول من أنفسكم akwai wani rasulu da ya zo daga cikin ku azizun alaihi ma alaihi duk abin da zai cutar da ku koyawa halaka ku yana yi masar girma saboda yake ke kaunar ku hmm. harisun alaikum kullum ku dai akai yake ku wannan manzan bil mu'minin kuma shi wannan manzan da tare da masu imani رؤوف رحيم رؤوف رحيم شرفه رؤوف رحيم نقوى من ذهب رؤوف رحيم وانت رؤوف رحيم ذاك تجد وانا رؤوف رحيم ذاك ذلك درجة من القرآن شيء عن المسكبة كائدة شيء ko da Allah ya siffanta kansa da wata sifa sai ya siffanta wani bawansa da wannan sifa ka tabbatar wa shi ma ba ka tabbatar maka da na nashi amma sun yi tarayya ne a tunan sifa amma a hakikanin sifa daidai ne ya ta ce ne saka zubi da shi shi wa mutum da to saura Qur'ani yake sai ke fada su a surutun isra can daga bakin buda sai ki kuri da الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أنت تقول الله بكرا ألا أعوذ الرحمن مو بكرا الرحمن أيما تدعوا هو اللي بكرا فله الأسماء الحسنى وإلى السنة إيه يسمع في nan ma ce fadakun biha ku kira ya ake kira Allah da sunaye kana iya kira sunan Allah ka kira sunan Allah a cikin inda ya zo a azkar domin neman lada a wajen Allah madaukakin a nan wurin ibada kake me kake ibada wanda kake shi du'a ibada sannan kana yi kira sunan Allah ka roƙe shi da kira sunan Allah ka yi ka roƙe shi wannan shi ake ce du'a wa mas'ala da du'a wa mas'ala da du'a wa ibada duk ana yi sunan Allah ya zai da ina son zai roƙi Allah yana da bukata sai ka duka bukatar tawa sai ka ce sunan Allah wanne ne wanda ya daidai da wannan bukatar to sai yi amfani da shi misali na sunan Allah ya bada arziki الجنة الألا أخير الرزاق يا نوع حديث شبع شوف القرآن الحديث اللي جهزه القرآن اللي جمع الله يكرا كان في الخير والرازقين إن الله هو الرزاق يكرا كان في الرزاق أتكر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الرزاق كان أتكر القرآن اللي جمع إن الله هو الرزاق سنزاد عديدنا عن محمد sallallahu alaihi wa sallam hadisin kayyade farashi manzo Allah ya ce Allah shi ne arrazza shi ne mai azurtawa ku bar mutane Allah ya azurta su da kai to da gona suna na arrazza ina neman arziki sai ya razza ya Allah mai azurtawa urzuquni ka yanzu mas'ala ilimi nake nema sai da mun ba da al'alimu al'alimu ya alimu sai sai al'ilmi an gafara nake nema sai da mun ba da al'gafuru ya gafuru igfirli jikin Allah nake nema ya rahimu irhamni tuba ta nake so Allah ya karba ya tawwabu duk alayya sai in samu sunan cikin sunan Allah sai in ambaci sunan hmm. in kira Allah da sunan in yi kamun kafa da sunan hmm. in yi tsari da sunan in yi wa Allah jinjina da sunan sannan sai in Allah abinda siffar sunan ta kusa in ji ya Allah ya nuna kada ka je ka zauna kana neman talauci ya fita maka lamba kana so Allah ya ba ku kuɗi kawai ka zauna ka rike ta sigara yaran za su yaran za su yaran za su yaran za su yaran za su rasa to yaran za su ka yi yiwu ya da kake ba za ku yi mata sai da yana an zara karatu kar ka zauna sau ka ce ya aliku ya wannan ya aliku da ke makana da lara sau saboda ka kira Allah kana da lara sau saboda ka yi ka yi amma ka yi addu'a ba ka yi addu'a ba ka roƙi abin da kake so ka roƙa ba ba sani ko an gane yadda ake amfani da sunan Allah idan za a roƙe sai Allah ya ce wa zarun da zai yi da bi asma'i kamar waɗanda ke ilhadi a cikin surayya shi ne su tsallake iyaka ko su karkatar da sunan Allah ko su kira Allah da sunan da bai tabbata kansa da sunan bai kira kansa da shi ba waɗanda ke da cikin ilhadi ko kira Allah da sunayen da suka tabbata duk wannan yana cikin ilhadi Allah ya masu wannan ilhadi da yi rudo da baka ya bado da ta za a saka kawo da abin da ta ce ta aikata Allah ka gaba ta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu ba baki da suka kawo mana ziyara a yau akwai malam bashir sani abubakar shugaban shababu sunna ba shi ka ɗaya da yanni da baya duka abin da mun kuma ka ta gora wannan da ke